lami. Daren mu mun на ji wani dalili daga hadisi ko qur'ani da yi magana akan lalle ai wannan sadaka ita magana ba haka take ba magana ce ta kudin sadaka da za a ji kudin sadaka ba shi kuke bi ko kuke zuwa da dan sama na man martaba da kima matsalar da ake samu kuke nan da mu masu kayan sarki da ku a'a ba na son wani ka zo ka daina dina ina magana muna da ilimin addini haka shi ma na zamani a'a ina ku dinga kawo mutane wani raini dukiyar marayu daga ranar da aka ce wani bawan Allah ya kwanta dama to dukiyarsa ta marayu ce sai dai idan har ana binsa bashi sai a biya masa amma ba waɗansu mutane su zargo malamai haka kawai ku dinga akan bisha ba'ati ni ahalar ne magana na akan bisha ba'ati saurara mana na kan biyu na ba magana su filo ya ake yi ba a gane wannan abu dai tun yi da kakanni ake yi aka ana yi wannan to aka da zai kai da musu dinnan an san ce amma da ina da ni Allah ma malam ya ku shigewa ku takura wa matattu ko mu ma mu iya mu malamai ne amma malamai ne ya dinga tsarin ina ce a gaban mu a gaban mu mutane su da tsayawa da mutane hankali to su kaga da sauraron da ma kaga tsoro ake ji a yi mutuwa yanzu mamaci tashin hankalin sa mara mutuwa sadaka uku sadaka bakwai sadaka arba'in ma ta ishe shi alaji ku tashi ku fita ko sa buri yanzu ya raka da alwani <laughs> kallon bane da wannan shi ne ya yake ko kuma nake ji ba kuntu bane kwanan nan ne aka aka ne ayar ya ce ya ga shi yake cewa wala akalibin shafa'ati menene menene shi ba ba kayan sai ce ba haramun din suke ci eh? ba su ma ba su suke in mutum ya mutu a kai shi wajen su ya suke masa kawo da kala Allah ya kiyaye ka baya barin wani Allah baya barin wani don wani ya ji daɗi amma ba don haka ba sai in ce mutuwa alhaji sai mana cikas Jafar, Alhaji ya so bayan da wuri ɗan Muhammad ta sai a waje. sannan ka zo ka riƙe hankali da Allah da ya faɗa. Sorry guys. Let's take it easy. Mom, sister, we yi haƙuri. Everything will be alright. Kaga Nafisa, ita a gidan wani take. Kan ku kai ne namiji, kuma kan kanka yana da kai. ta za ka dawo ka yi da san wannan ka zauna tare da mu amma kin san ni da ma buri na ke na da burin kuma turai bayan semester su so yaya ba wanda aka tsaka mana haƙƙin mu ko da haka ba kuma ka tsaka kula da wannan kuɗin ba yaya duk kuɗin mu za su cinye mana kuɗaɗen mu domin ta inda suka ɓarai kuwa don ma suna shakar fasa. ya kamata ka tsaya tare da mu zan alhamdulillah Allah ya muku albarka dama mun riga mun shirya da manaja zai zo ku zauna ya nuna maka abubuwan da baka sani ba Good. Very good. Okay, mom. yi aure aure shi ne ƙara maka kwarjini a wurin ma'aikatar da idanun duniya ma za ka kare girma ma aure zan zo aure. Ma, bayan shiga shawa ko? Good. tafi a hankali a karkade waɗancan motocin sosai kuma bakin na idan sun zo a ce muna tare da alhaji a cikin ofis eh. wannan yara ne masu amana da wannan ya ya eh, yara ne mai da hankali wurin kula da dukiya alhaji ba kula da da da ai zo mu shiga ciki saboda akwai important person da nake so in nuna maka record ne yana da kyau ka sani eh, bismillah Thank you. da alama gajiya oh, kin san yau na fara zuwa ofis in fact dole ne zauna zai sa na hada board meeting muka meeting na kuma closing da buku da files so ga dai ayyuka ga wani ga wani ga wani da sauransu shi yasa na da kuma wallahi duk na gaji ne alhamdulillah mu Allah godiya haka nake so Allah ya bada sa'a Allah ya kare ka alhamdulillah to yau ka karɓi ragamar wannan kamfani Allah ya bada sa'a kuma na ji daɗi ƙwarai Allah ya taimaka amin mu abin da ya rage magana aure ita ta rage maka kullum ki magana aure aure aure aure what I want you to understand is ki bari in nasu abubuwan kenan aure fi wanda ya aure ya matsayi man ba ki gane abin da nake nufi ba amin idan muka haɗu da wanda nake so tana so na tana will let you know shi kenan sai a biki ka ga na yi magana da ta za a aiko yanta na gida don kuma ganta ba tare da yarinya ta sani ba ka gani yarinya ta kyakkyawa ga ilimi karantacciya mai tarbiyya ga ta da natsuwa da hankali kai babu abin da yarinyar nan ba ta hada ba amma mun kin san ban san ta ba ban taba ganin ta ba how dare zan iya cewa wai zan so ta kai mun ni abin maganin nan ko za ka ganta in ka ganta za ka so ta ita ma kuma za ta so ka saboda ko san kowa ce kin wanda ya rasa kai ka nake da lalima ka san Allah sai ka yi aure ko kana so ko ba ka so sai maka yi aure lokaci ya riga ya yi Allah ya maka albarka. Ya zai a huta a kwanta abinci na nan. yi ba haka bane. bari kawai don na shirya ina fitar na kuma sanya kuma abin da ya kamata da sai yes no kai ka kasa gani ya za mu dinga magana a waya a gaskiya ba zai yi ba mu zauna mai magana abin da ya kamata ni da kai mu samu lokaci na ga maka abin da ya kamata sai ya yes kai no haka ne kaga kawai yes no bari kawai sai na zo kai da Allah ina da farko Aisha, lafiya lau. Alhamdulillah, bismillah tashi mana tashi tashi. Ga yayan ne. Dama yayan ne. Ke? Kai mun dama ce da ni zaki zo. Maza aiki ko? Eh, wallahi dama ce idan bai zo ni za ka fita. Kan san mun gama jarabawa kuma na ji sun ce mutane a garin kuma su dauka. saboda haka shi yasa ce na zo ku a irin taimakon da za ka yi. wato ina ganin yadda za a yi kin san shi sha'anin aiki ne za a garin nan. sai dai ki bari akwai wani abokina wanda yake aiki a wani kamfani general manager ne to ina sa ran zan ɗan kafan nan ta idan tana da tsayi to sai Allah ya sa a dace kin gane amma mu bari nan da two weeks saboda yanzu ya tafiya in so sai na baki not sai kije ki same shi so yanda kuka yi sai ki da ki gaya kin san aiki ne a garin nan wai sai irin irin wa ka sani wa isan ka waye kai kai dan waye da sauransu kana shi yasa kullum ina zuwa ana moda da ni <laughs> da ma insha Allah yanzu kin ga mu bari nan da two weeks ina da zai dawo saboda yanzu ya tafiya sai na baki rikin note sai ki same shi in so abin da yake da ne ne ne ba ne lafiya nan ya gajiya ya hajiya ya abban naki ce triển thank you Mama! Nan, ba kana bani. Zai ciki mace, gani. Good ma! gani. gani. ne

Shoot! You look good. ce da dama a ce Shake me. Cry. Kinga. Ki saki jikinki nan ne? You understand? Be free. Kin gane Zan saya tamfa ba ba zan saya ba but na so zan da kike zuba. ko kuma irin a tamban nan ta banza hab wannan a tamban ta banza ba shi ba ta ta banza ba da kyau you look fresh you look nice you look cute you look great to them Salamu alaikum aka yi. A tabbata yi maka? Nice, nice, nice mama. But mama, kinga, ta ki cikin ta a kai. da al'ada ma bace. Na duk irin waɗannan kai ba. Okay, well, let me leave you with her. Bye. magana ne ne ya ta da aka Salamu alaikum. dama ni da shi ne wani alajin da wato cin fuskan ma a gidana za a shigo yanzu ana ce min fuska to ba zan yi ba kin ga duk ranar da na kuma ganin ki a gidan sai na yi miki dan zan san fuska kin ji ko Wannan da mini ba ki kaji ko ban sani ba ne? To na san duk abubuwan da ke tafiya. Wato muna to ita ba ta abincin da kuke hadawa kenan a gidan nan ko to ba zan iya ba eh maza ku bi ka dole kuma ku dawo wannan gidan nan ka same ni ka ji kuma wallahi in na kuma ganin ta a gidan nan sai na yi mata dan dan banzan duka da Allah ka da wannan abin da mutum ko? ba mu aikin yi ne musamman kuma sun ce da kwana goma na goma suka fi shi ne ya ce ya zo ne na gobe alhamdulillah na ji daɗi ƙwarai da gaske kuma in sha Allah shi ma alhaji kabiru zan je masa fitiya shi in ce ko da mm, ya sani na ne ok shi ciki zai kuma fita mm. to ba da mace na gaishe shi in sha Allah kuma da su madalla Allah ya ce ne ba ba la ka fi gidan ba Isha, abin da ke bayanin na. Ki wani ki san wannan fati bace ne? Ba sarki ba. Wannan karatu? Aiki gani ne ya mata. Ko ba uban al'adu ne ba san ta. To watan an gani na tsufa ko za a baka karamar yarinya ka kawo rafa to wallahi kike yi ba. In ji a gidan nan nake. Ki wani hukuncin ina ci wani yarinya ki hakin zuba zaki hankali ba. Ki shiga bala'i ki ke bala'i ki gani miki ki dinga mutane ki dinga mutane hanya. so ce nice to meet you ka san halin wanda ya tafi kasar waje din nan ya dade dole rayuwar sai an samu bambanci sai dan aka kwana biyu zai canja ya dawo kamar nan sai dai haƙuri komi sai a hankali to shi ne muke son a haɗa zumunci hmm. yarinyar nan gidan yake so zuwa a hoto bari in kira kawun na ki kubesa eh. Asiya Asiya Asiya na'am malam a'a a'a Hajiya na'am sabi da suwa yawa Bana ban da suwa sannan ku sannan da suwa yawa ya lokacin da aka yi sallama tun da wannan yarinya ta shiga ciki ko baka gaya mun komai ba da muke da zuwa na wuni lafiya lafiya ya bayan saduwa kai alheri masu tafiya sun dawo eh, lafiya lafiya sannu da zuwa Me na gajiya ki sace mahaifiyar Jiya shine ne nake son haɗa zumunci

hanya ku tashi ku tafi na ce ku tashi ku tafi haba mala ka dan bari mana su gaisa hmm? ku sa gaisa wani lokaci ku je za mu aiko zan wasa ku hajiya to ku koma abin ku ba ku ya hajiya kin san yadda zaman can kike ah, dole sai a hankali wata haka abin ke faruwa zai dawo eh to ana damuwa hajiya muje an ya fi yi muje ai ba da abuwa sannan hajiya an gode fa to ko an to ba da zai gida sai an zuba ko a da gida hajiya Allah ba mu aljihu wannan shi ne tusa in kana duniya ka ga dan kasko da kan malam da ne A zuwa ne ba. A state haka muke girma mutumin da muke ba girma. Amma ni bacin wannan ba abu da musu. Can state kake magana. Na ana maka maganar Najeriya ne garin musulmai kuma gidan musulmai. To and just shook hands with musamman a nan yasa that's so? ka riga ka bata ka yi kwaba duk da na gaba na ce ka iya takunka ka iya takunka ni na riga na san alhaji wada ba zai mata yadda ba What I want you to understand is, when does it

karatun nan ba kin gane ko to ni zan tafi mustashfa eh na'am masha Allah wallahi ya duk samu wata matsala ne ba na gobe ina so ce wani lokaci kan kai. ke saka a a a cikin english with fati ba? Gaskiya fati. Gaskiya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ya naji kai da fati. Kai ba musulunci ba abin da rigima muka sani. Kai ga yaro kana da fati? To a fita daga cikin gidana. Ko kuma wato ainihin in ma tsumagiya ka sha ruwan tsumagiya ko in kira wato askarawa sai maka dukan tsaya. kuma a wani rubuta ka sana'u ka tafi ka faɗi daga shi a ce na yi a fita mana wato tayar shi sha'anin mata akwai ake kuma da abin da za ta musu sai dai musu da amma ba don wai hannun su saboda wato an gaya maka na yi nasiha na yi wa'azin kai ba wani abu da gani ba amma ban za to ai kai gama daina wala da kanka dan ita mace duk lokacin da kake ce mata Allah annabi to a lokacin za ta dinga wani tunani a zuciyarta cewar kawai ma wani ama wata dabara kake yi cutar ta za ka yi ai ka ma isa amma da ba a ce ma isa wa biyu ba ko kuma a ce ma a ɗauko turmi ka ɗauko turmi ka dasa haka take gama wai sai dai wayan mamallari na mun bari na je na abu ka na je na yazi to ni abin da nake so da kai Allah ya ga zuciyarka ko ba ka ba duk abin da kake yi dan Allah kake yi to ka ci gaba dan Allah ko ba ka ba kullum kokarin ka ka kyautata wa dan wata ko ba ka ba to ka ci gaba da hakan kar ka kula da ka toshe kullun ka ka raba idan ka kawai ka yi dan wanda kake yi a wato hakika ila ta hakan shi sa zama na tsaye da saboda su ta fita hankali da tunani da komai ba abinda ba zan iya yarinya nan ba don haka nake ta so da Allah ka kokari ka kyautata a samu da a samu abin da ake nema to dan Allah ne yanzu abin da za ka min guda ɗaya idan ka ji ka tabbatar ka tawo da wannan passport din nata ka gani da duk takardun da ake bukata in Allah ya so ya yarda za ta samu admission ba wani matsala zan tura ta Allah ya rubuta ta famu to insha Allah Occidente. muhimmanci ma na kasan ɗaga mun kafa zuwa gobe in so insha Allah idan suka kammala sai na samu na ba ku Allah ya zan ci gobe da tafi kwano. Ni zan fita. Ke kin gama abin da kike yi, sannan mu ɗan zamu. Kuna da mutum. san ba za ki san kowaye ba ba kada ki damu da tambaya don ba shi da mahimmanci a yanzu ya ka da sani na maka kuma ya da mun ba tambayoyi uku amsa guda jaka ce ta mata nake da ita ta sayarwa in kina so sai mu yi ciniki. Haftu, salamun ka kenan? Ko ɗaya a kanki nake so in fara in kuma gama in ci riba in haka ne to ai ba kusa ba kai kasuwa ni ina da duka ke dai zan haɗu da ke a talk shop na makaranta da karfe goma in baki jakarki hello hello to wai wani

Allah ga wata can a zaune ko? mai dan wasa da wancan. Allah ne kawai ka ba Kana bata idan ka ce ni ne shi ne. Ka fito aka bani ka mutu? sau ko ina yake ya shi na ah, mata wanda shi ta mu a bamu amfani da damuwa wani irin a ba dama a sai kawai eh, da jami'ar ka da ni <laughs> sai dai ka je ka kirawo fati ka zo ka ɗaukan mawula ka kai ma ɗaki amma ni ba zan shi yawon musallan ba. Marjawa ne gidan miji ban isan sarkin aljihun da gina. A kai sa ma gaskiya ba zan iya ba sai dai ka kirawo fati ba garin ka kake zuwa ba ka je ka kira sai ka zo ka ɗauka. Marjawa na fuskanci tabbatar da su. Tun da yanzu kina da damar samun jikin. Wiki kin kasa ganewa yarinyar nan ba kin san fa kanwa faɗa da kici. Alhaji nan kuma abokina ne. yanzu ke biki abin da ya ɗauko ki ba gashi za ta samu takarda. Ka ƙara ta munafincin, na san abin da ke. Nake ina ah! ki daina shiga harka. kin ji ko yawa ku ci dama ina so ne ina so ne wata magana ne da akan na ya tare kan mutum ne magana ne dole ku yi magana da ke tunda ki ɗan uwa ta ce maganar da nake so ne da ke zama akan ya tare wannan ɗan iskan mara mutunci take kuma ina ruwan ki ko ke ma kan naki yake ba komai sai ki zo mu zauna ga daki guda biyu ki zauna a can ɗin kin ga sai zama da yake da wuce an ji kin san ko abin ke ba da yake da mai dole ne ba ka kashe na a gidan nan ba saboda me ai Allah ya ka samu da mu ka san wato mutanen mu akwai su da wani hali na rashin shi kyauta ka na ya ta riga ta cika su sai suka ba ta karewa to da na bi diddigi kuma sai na gano hakan ayo to da ta kai da ba wanda za a ce da kai sai dai gobe ai ta rayuwar duniya ci da nan ci wato an kwata da kuma da maganin nan sai ka tuna min irin kalmomin da murja take gaya matata na zargina da take da wai zan yi mata kisha to ai wannan karka mu ai shi kishi da kake ba wani jini ne da yake yawo a cikin mata um, mariya na ga rufus ɗin amma kuma kafin mu aika musu da quotation yana so da nazari ka san halin yan sa. ke mu yalla ban gida riga na ga wannan wani zai kuma wannan harkar ce yadda akalla da aka sarrafa mun ci riba kaɗan mu ci naira miliyan goma akalla to saboda haka kaga ya zama mana wajibi mu tsaya mu shirya motocin da ya kamata mu kai musu kuma wanda yake neman motocin nan shi ne dan takarar gwamnan jihar nan ba kaga ya zama dole mu shirya motoci masu kyau saboda mu san yanda za mu je mu da haka ta jihar nan mu to manaja tun da har ka yi sadin hakan ne to za mu tura musu motocin wasu sai mu ga mai kuma zai fara da bayan ko to shi ke shikenan Allah zan kai da kaina saboda na ga idan na ji da kaina zan fi jan hankalin su don su ba mu harkar sauri ya fi ya mura ya fi to shi ke nan da ya fi da best in sha Allah da ka turo min zakatu da to zan nan ba you know idan lokacin ba gama ba ba da ni da da za ki san ka akwai ja irin yaro an da faruwar abin ya kamata a sanar da nan mom you cool down you got to know how you should know how mom the organism nan sun shi ne shi faɗi magana ne ita na ya tura sun ita a ta ce da ni ba ta ba kowa fuska so saboda haka nake bala'i bala'i bala'in sarki yaro man kaza to yaushe barin kashi a ciki baya maganin yunwa hmm, zan isanta you know how zan kawo shi ita zan isanta zan yi magana in fact to ai shi ne faɗa da rashin tai ake barin haka kar ka tsaya na yi ruwa a ɗuri maka magana Thank you. ce kin tashi mu je asibiti kin ga ina tunanin damun ki kuma shi shi ke ba da dama ta za a samu da su ba zan je ba saboda ko kawai da Allah na so ki cire dukkan wasu abubuwa da suke zuce ki kin ga dai ciwon nan yana cin ki ta miki bai kamata a ce sai a zo da gida da ni ba zan je ba ko da kira likitan ba ko ya da danta son a ah, da na so na ka zo da Allah da yanzu yanzu Bugu guje ba, wahala da kake can ka gama gole maka da ya ɗinka yayan mun za ku zo ka ci wani kai na ba zan ba, za a zo daga gidan mu a kai na haka. irin wannan kalmomin naki suna so samun zuciya. ina so ki san cewa dukkanin lokacin da mata ta bata mijinta rai to ko ubangiji yana fushi da ita ya kamata ki zama to mai tsoron ubangiji amma ko da yaushe ba ki da aiki dan wannan nan kin san da mata ta da ita yayin nan bakan aboki na ce ina fara damar da zai iya aure mata hudu

dalilin hakan ne ma yasa ya zama wajibi za a wata aiki kuma ba wai a wata wannan aikin bane don wani lokacin watan haihuwa a ba watan haihuwa ta yi ba amma saboda ta yin aikin ya zama wajibi aiki. shi sai dai kuma ina so ka ci gaba da addu'a a kan domin ka aiki da za a yi za a iya rasa guda ɗaya iya eh, rayuwa ko kuma Allah ma ya taɓa abin da farka ina gaba da amma zan yi ci kokarin da kuma a cigaba da addu'a Allah ya samu na ka to da aka bari ya maka aiki ciao na da kuma na san dai bayin ka wannan yin Allah amma dai Allah ya ka ci kokarin inda rayu insha Allah samar da matattawa da kuma abin da zata insha Allah ko kuma wannan sun a matsayin kwallon ba shi ka kuwa gaskiya wannan sirri ne tsakanin miji da mata bajin da za a ce zaune tsakanin miji da mata ba tare an samu ba, amma ni maganin kuma wani abin da ya gida manta ba zai wuce wani hali da mata aka sani suke da shi da kishi wani gida gaskiya ina sanar da cewa tana zargi na da zan kara mata wani wanda kuma wannan gaskiya ba ka bane so ina jin ban da wannan ba na jin ina da wata matsala a rayuwarta don gani da zaman da ya kamata da idan wani Allah ya sa ta samu lafiya don an koma gida sai a daina da wannan al'amura kusan yawan tunanin da take wasu abubuwa shi ne ƙara haifar da wannan matsayin da take a yanzu. yana samun yana samun zan ji daɗin da a yawa fim ko kaza idan ba ta yi ka bari ka nemi wata dole ne haka ne amma tun da zan je ofis bai zan je wurinta wurinta dole ne sai ka aure ta ga mata na da yawa ka zaɓi wancan ranka ya maka sukari a dole ne mam awar laifi na da ga yadda yake da saukin faɗa haka yake da saukin aikatawa mami damani damani but mam kawai zan yi aure ne don soyayya amma ba don amfanci ta kai ci ba na shakka acaba yi wani irin gudu kake yi wani irin tuki kake a mota kana nema ka buge dan acaba ina taina hon kai ko mira ya baka kallo ne talatu ba an ga ba ayyaci ne nake talatu ba ayyaci ne nake ba tun da yarinyan nan Allah ya mata rasa murja ba ni da kwanciyar hankali a rayuwa to ya raka yi sai ka yaƙuri mu kan mu zaman jiran ta muke yi ko yanzu ta zo dole mu tafi ya zamu talatu ban san na kauna yarinyar nan ba sai wannan al'amarin ya taso yanzu da sai ta tarasa sannan na san cewa ina kaunar murja yanzu ma a hanyar ta nake so nake tafi ka sana ka san da yake yanzu kullum sai na je oh shi yasa bana ganin ka ai na je neman ka ban same ka ba a shekara can ai dole na dinga zuwa kullum saboda ka ga yaron nan yanzu yana can da Allah ma zai rayu ina zuwa ina kai musu madarar da sauran abubuwan da ake da bukata na sha gurin iyayenta Allah sarki ta ga wani abu da Allah rayu lokacin da yaron nan take rayu ake ta korafi ake ta korafi ashe ma ita barin ma za ta yi ta tafi Allah ya ji kanta shi duk mutumin da bai hakuri a rayuwa ba ya yi asara gaskiya ne ba abin da nake ta gaya ba kenan sai yanzu nake takaicin rabuwa da mutum da kuma ka ji haƙuri kuma alhamdulillah ko bin rayuwa sai haƙuri kasan kowa da wa'adinsa gaskiya ne eh, kowa da wa'adinsa yanzu shi wannan yaron da ta bari ya yadda ciki kenan to ni dai gaskiya da shawarar da na yanki eh. ina ganin kawai ci gaba da zama a nan saboda idan ma ni na mai da shi can baya da wannan da za ta yi nasa ni da ina da ne ba haka ainihin ba tunda akwai wasu garama a' sai kuma hannun wasu garama na ina ganin da eh ai dama tana to ai ka to tunda haka ne ba ci hannun su ne ɗakin ta su ba ba sai ta yi ba wai ba wai nan ki ba eh amma abinda nake tunani shine kada ya kasance da takura a kada wata watakila ba za a kasance da takura a wani batun takura a nan ana magana nake da kai kaina wannan karka kuma babu wani damuwa insha Allah Allah wani abu ne amin Allah ya saka Thank you. a duk lokacin da mata ke kokarin nuna wa mazajen su isa ke lokacin da ya yi ne ke duba ka saboda kaga ga maganin gida na ya na ce da tashi da cin da gida da shi ka tashi da cin da gida ta ana da wani abin da ka yi ke da kayan yanzu a wurin faranta maka a wurin biyu da nake so bayan wato akwai wani alkawari da ya a zuciyarsa wanda da na ɓoshi ta amma yanzu zumuni ba zai bani da wani abu a zuciyata ba sai na gina ina roƙon idan Allah ya sa na samu wani insha Allah zan sai miki mata mata mata fara kike mata ya Allah da zai ai na gode ai ni kira mu da oh da shi ne ba shi ne na zan yi ci Allah ya mutu Allah ya kare ka kuma ai ni kira mu to kai ma na a amma waɗannan idan dai waɗannan ba su ba in dai waɗannan ba su ba to ina ga mu je mu samu a kun ana musu irin wannan ne a samu manajan manajan darakta ba shi dai ba a je a same shi a wannan sabuwa ce wannan wannan sabuwa ce gaskiya tana da tsada wannan gaskiya wannan tana da tsada dan yanzu wannan idan za ka same shi daga yanzu an zuwa wani ne gaskiyar magana amma za mu je magana yau zai ga zama kusa mai gamar nan kamar ya kusa mu ga inda a mutum ya je nan a duba zai ya yi duk motocin da suke gurin nan a cikin rasuwa da ke muke ajiya. Ni ba na rasa ba ne motocin da siya sun saboda yanzu mijina ma canza ra'ayi zai zo canza makan sha'ani ni dai na fi son wando ne a ƙarama daidai da ni to kin muka na tabbatar miki duk cikin garin nan babu inda zaki je ki samu mota kamar ABS din nan babu to ko in kika zo nan baki samu ba na tabbatar miki babu inda zaki je ki samu mota a je dunan nan amma yanzu kamar wannan duk din yanzu a ce ai idan kika shiga gani yake kamar tankar ki ai kira ki domin ki a da ta manaja ba ba an kushe motocin ku bane to motocin ku sana da kyau wanda ya kamata akwai motoci ni kai na hannu yi tunanin zan zo in canza mota a gurin nan to amma ni ita da kike ganin ta wannan matsorar ce ka ga da yanda mun shafa mata kuma motan ma ta fi son karama guda ka ga duk abin nan ba amma ni nan kai da muke zagayawa eh. ban taɓa shiga gidan sai da motoci kamar ADS din nan ba. Ana gaskiya ya nan. So dan haka ni kai na nayi tunanin zan da in canja ko ba ita ba ta samu wata kiso amma ina so dai kawai a ba ta zaɓin. To shi nan tun da abin ya zama haka yanzu mu je gurin babban daraktan mu ya yi oda ban san dai lokacin da kaya za su zo ba amma an yi odan motoci sama da guda arba'in suna nan a ƙasa haka yau eh, mu je gurin babban daraktan mu je yana nan mu kuma da ajiya. Thank you.

to bayan na ɗan nuna musu abubuwa da duk nuna suna son su ganka ne ni za ka ba amma ka sani na gaya maka wannan yau akwai dizziness a jiki na bacin dizziness kuma amma eh, comfortable gaba daya eh? ba zan kowa ba haba lola ba duk da na ga kaina na fahimci ba ka jin daɗi suka nuna cewa suna son ganin ka kuma wannan harka mu ba suka zuciya ko cin nan duk ɗan duniya ba su ga irin wannan shi ne na jiya da ta zo ba wa mai canja ra'ayinsu bayan wanda suke so ɗin ba su samu ba su ga wanda suke suna so shi sa da ce su tsaya a ma magana to ina son ganin ka to shikenan zan gasa amma da zan ko minti biyar tare da eh. na gama musu a bayanin zan musu su je same kamar ka je gansu ni na fi Allah ke da su ni ba na son ya tsara su